article 17 mataki na goma sha bakwai ɗaya kowane mutum ko shi daya ko a cikin tarayya yana da hakin yin malaki dukiya biyu ba wanda za a kwashewa dukiyarsa ba tare da cikakken dalili ba